the circumstances that led to Dalilan da suka sanya aka sai ranar goma sha biyu ga watan Disambar bara a fili suke, don jami'an sojoji duk suna nan. I was in the convoy. Uh, it was my convoy, the convoy of the Chief of Army Staff. Ina cikin kwambar motoci motoci na na babban hafsan rundunar sojan ƙasar Najeriya. Na baro dutse da safiyar ranar don isa faretin ya yi hafsoshin soja rukuni na 73 inda da muka shigo Zaria sai muka samu an tare mana hanya. Babban hafsan rundunar sojan ƙasar Najeriya Laftanar Janar Tukur Yusuf Buratai ke magana a yayin ba da bahasin rundunar kan aron gamar jami'ansa da 'yan shi'a a Zaria. a gaban kwamitin sauraron bayanai na hukumar kare hakokin bani adama na Najeriya. Mun zo nan ne saboda mu masu mutunta haƙoƙin 'yan adam ne, mukan sai da rayuwar mu saboda kare rayuwar sauran al'umma. Ba fa yadda za a yi haka korum mu ɗau makamai mu farwa mutanen da muke kare rayuwarsu. Kuma ku duba tarihin yakin basasar Najeriya yadda sojoji suka sai da rayukansu domin tabbatar da haɗin kan Najeriya. Aikinmu kullum in ji Janar Buratai shine kare ɗayauci da 'yancin 'yan Najeriya. Bangaren ɗalibai na ƙungiyar 'yan shi'a ko 'yan uwa musulmi sun kai ƙorafinsu daidai lokacin da sojojin suka zo, da hakan ya sa dole ɗaliban suka ja da baya don kaucewa samun wani akasin. A labarin da na samu an ware ranar laraban nan ta zama ranar kai kokin 'yan shi'a amma ɗaliban suka yi gaba da nuna cikin waɗanda suka rasa rayukansu a Husainiya Zaria da gidan Sheikh Zazzaki a Gellesu akwai kimanin ɗalibai 'yan shi'a talatin. Ga ɗaya daga ɗaliban Saminu Azare wanda ya ce kwanansa ne a gaba ranar da aka samu aron gamar da nuna har yanzu akwai tsama tsakanin su da sojoji. Wannan yana nufin cewa ba su so mu bayyana irin koken barnar da suka yi mana. Idan kai kana da gaskiya abokin korafin ka zo zai kawo korafi me zaka hana shi ya kawo korafi. A gefe guda babban na hannun daman Sheikh zazzaki wato Malam Yakubu Yahaya ya ce ya zama wajibi a sako malamin nasu ba tare da ginda ya wani sharaɗi ba. Akwai ka'idan cewa in an kama mutum cikin awa 24 a kai shi kotu a gaya masa laifinsa ba a yi wannan ba. Akwai ka'idan cewa lauyan ka zai iya ganin su muna da lauya ba wannan din bai faru ba. To kaga wannan ya zama mana matsala mai girman gaske sai wanda ta sa muka shiga tsoro da firgici dangane da shi rayuwar malam da lafiyarsa da iyalin. malaman ahalus suna irin su Sheikh Salihu Yakub na masallacin Almanar Kaduna na ganin matakin da sojojin suka ɗauka shine mafi a'ala. yana mai cewa su 'yan shi'a ba sa son mutunta dokokin najeriya za ka ga ba sa bin duk wani irin doka ta ƙasa idan ma suna wata tafiya nasu ko wani abu zanga-zanga ko muzahara da suke kiransa za ka ga ba sa riƙe tutar najeriya tutar wata ƙasa ta iran suke riƙewa wanda ke nuni tuntuni ya kamata gwamnati su gane cewa waɗannan mutane fa ba sa tare da ku suna bin wata kasa daga waje ne ita take ba su umarni kwamitin kare haƙoƙin bani adama ɗaya ne daga kwamitoci da dama da ke duba wannan akasin da jama'a ke fatar korar fitinar za ta lafa don mai da dukkan hankula ga Boko Haram. Adamu da Maili murar Amurka daga Abuja, Najeriya.